Assalamu alaikum masu sauraro, yau da gobe ne shirin matasa da ke zo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tasoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. Sai kuma ta intanet a voahausa.com ko kai tsaye ta Facebook Live masu gabatarwa. Usman Ahmad. Maryam Bashir Bugaji. Tare da ni Safinatu Sada dangi. To yau 28 ga watan Agustar shekarar 2017 kamar kowace ranar Litinin da muke magana akan zamantakewar yau da kullum ta alaka wannan litinin din za magana ne akan soyayya ko abota da ake yi tsakanin masoya bayan an rabu an yi aure abota ai na rufe abota duk ranar na yi aure to ranar zan karya su ko ba a karya mun ba to za mu ba ku dama ku kira mu ji daga gare ku shin ya dace a yi abota da masoyi ko masoyiya bayan an rabu kuma an yi aure sai ku kira mu akan wannan lambar alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu biyar Ta wakiliyarmu Baraka Bashir ta jihar Kano ta jiyo mana ta bakin matasa akan dacewar abota da tsohon masoyi ko masoya bayan aure. Sannan mun tattauna da masu tsokaci akan harkokin yau da kullum wato Malam Ali ah, Amin da Hajiya Badiya Dauda Mani akan wannan lamarin. da Twitter mun nemi jin ra'ayoyinku inda muka tambaye ku ya dace a ci gaba da soyayya da tsohon masoyi ko masoyiya bayan aure ga amsoshinku. saƙon farko daga Sani Sulamashi ya ce lallai yau da gobe kun ɗauko wata matsalar da ke faruwa musamman a cikin birane tabbas hakan bai kamata ba. To sai kuma Sunusi Ishaq Adam ya ce salam hash YDG. Hakan sau da yawa yakan faru amma wannan babban kuskure ne domin wannan matsala na taka muhimmiyar rawa wajen mutuwar aure wanda ya zama ruwan dare a kasar Hausa. Sai Suleiman dan farauta gurbana. alisa na faɗi sunan daidai ya ce hakan bai dace ba saboda ni ma an saki auren wata budurwa saboda ni amma laifinta ne ba nawa ba saboda mun bata kuma bata samu wani saurayin ba sai aka aura mata wanda bata so in ya shigo ɗakin sai ta dinga ce wa ƙannanta in sun ganda su gaishe ni ya hana ta taƙi ta hannu hakan ya ba shi haushi ya sake ta to Allah ya sa laifin shi din ne <laughs> sai Uzaira Hassan ya ce eh namiji ya je a abinsa in dai ya san ba cuta yake nufi ba yin soyayya da ƙaro aure ya halatta amma mace ta yi hakuri kawai ta tsaya ga aurenta in kuma ta ji ta gani to ta kashe auren sai ta je ta aure wanda take so To sai kuma Hassan M. Ringin ya ce a zaman gaskiya bai dace budurwa ta ci gaba da kula saurayi bayan ta yi aure ba, amma shi namiji ya dace sosai ya kula tsohuwar budurwarsa. Idan da a ce menene da dace sai ta shigo gidan su kara zumunci da ƙaunar juna. <laughs> wato ya karo aure kenan eh <laughs> sai kamar Shamsu Habibu Azare ya ce salam yau da gobe ko kaɗan hakan bai dace ba sam sam domin kuwa idan mijin matar yana da matsanancin kishi shakka babu duk ranar da asirin su ya tonu to yana iya sanadiyar mutuwar auren matar sai abubakar sadiq balal ya ce yau da gobe a tawa fahimtar yin haka kuskure ne babba matukar dai saurayi eh, bai samu damar auren budurwar ba to a gaskiya bai kamata ya sake nemanta da soyayya ba bayan ta yi aure da wani na gode ku tashi lafiya to sai kuma haruna sha'aibu ɗanzomo ya ce sam wannan bai dace ba sai dai wasu lokutan laifin iyaye ne domin aka raba masoya ba dalili kuma kowa ya auri wanda kowa ya auri wanda ba masoyinsa ba to ba zai ji daɗin rayuwa ba sai kuma abubakar muhammad ya ce duk namijin da na kama shi wai suna soyayya da matata da nake tare da ita saboda wai tsohuwar soyayya ce to wallahi sai mun yi mummunan tashin hankali da shi kuma komai ma zai iya faruwa ita kuma matar za ta je gidansu sai mun zauna tare da iyayenta <laughs> to Allah ya daure kan ya dau doka a hannu <laughs> sai Usman Umar Numan ya ce salam yau da gobe sam hakan bai dace ba soyayya da tsohon masoyi ko masoyiya yin haka tamkar wani shiri ne na rugujewan aure to sai kuma ashiru usman sabuwar gwaram ya ce matukar soyayya dai za a yi to a yi ta kafin a yi aure amma bayan aure ba soyayya ba ce lalata ce allah dai ya tsare mana zuri'ar mu. To amin. Sai Umar Sharaɗa ya ce ba wanda zai ce muku yin hakan ya dace in dai musulmin kirki ne. Sai dai ina mai baiwa iyaye shawara da su dinga ba wa 'ya'yansu mata zaɓi lokacin aurar da su. Ku bar su su zaɓi saurayin da ya fi kwanta musu a zuciyarsu. Ku yi musu auren soyayya ba auren dole ba don abu ne mai wuya a ce yarinya ta auri wanda take so amma kuma tana kiran wani a waje. Kai ni a gani na ma duk auren da aka samu irin wannan haka ta faru in kai bincike zaka ga akwai ko dai son zuciya ko kuma ƙiyayya. sai zainab ado ta ce a'a bai dace ba matukar kuma aka yi soyayya da tsohon masoyi ko masoyiya bayan aure to kenan shi ɗanci aka yi to sai fati ahmad ta ce To, Ubangiji Allah ya tsare mu domin duk hakan sharrin shaidan ne, Allah ya raba mu da sharrin shaidan. Amin. Sai Amina Ibrahim 'yan Maiduguri ta ce fatan alheri a gare ku, wato babban ganganci ne wasu tsofaffin masoya suke ɗauka, wanda kuma hakan bai dace ba ko yaya kuka kasance kuna son junanku. Da zarar Allah bai nufe ku da yin aure ba to ya kamata ku ɗauki hakan a matsayin ƙaddara, ba wai a ci gaba da yin hulɗa ba ko da kuwa wani ta aura. kuma mata su suka fi yawan yin hakan da fatan 'yan uwa mata za mu kiyaye domin yin haka wasa ne da aure. to malama amina barka da sake dawowa ta yi kwana biyu mm. <laughs> to sai sakon khadija hassan ta ce salam a gaskiya bai kamata saurayi bayan budurwar ta yi aure ya ci gaba da soyayya da ita ba wannan karya dokar allah ce ita ma ta ji tsoron allah ta kare mutuncinta da namijinta To sai kuma mu leƙa shafinmu na Twitter mu ɗan tsakuro nan ma, hmm. inda at Idris ɗan gaji ya ce cin amana kenan. To sai Hajjaf Fatima ta ce iyazu billahi yin hakan kwata-kwata bai dace ba ga ya mace saboda haka ya kamata masu irin wannan halin su ji tsoron Allah. Sai at m underscore garin rijiya ce, hmm, ni dai babu abin da zan faɗa to amma idan na ga mutum da matata to tabbas ya daina lissafin cewa zai sa rayuwarsa da kafafu biyu. Ihu, <laughs> to ala kyauta. Sai at Ibrahim 364 a ƙarshe kenan mm. ya ce yau da gobe a gaskiya bai kamata ba saboda wannan jawo fitina ne da kisan kai kamar yadda wancan ce zai sare kafafu mm. kar a dau doka gara ka kai kara akwai hukuma da mm. sauran makamantan irin wannan ko to mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni To tun da mun ji abin da kuka aiko mana bari mu leƙa ga bayanin matasa inda wakiliyar Mubaraka ta yi mana guziri. Abin da bai dace ba ne gaskiya bai dace ba. don kwaɗayin abin duniya ne ike janyo wannan. In ban da aka kayan aure sai kana tare da mijin kamar lokacin zai iya bugo maka waya. anytime kowane lokaci zai iya buga mata waya. To kuma suna tare da mijinta kuma gina rigima ta samu. A nan kuma za a yi ta rigima rigima. In ban da kwaɗayin abin duniya me kai wannan. ai zan shafa layinka Za ki kula tsohon sauran kinkin ya aure? Ma me yasa zan kula shi? Bayan mun riga mun rabu, ai idan kika yi riga kika yi aure shikenan kuma kin zama mallakin wani so nawa ne kuma ki dinga kula wani eh, daban. Eh wasu matan ai suka ce abota ne ba. Mm, to ai abota duk inda abota take akwai alamun soyayya a ciki saboda haka gaskiya. Ko da kai auren fa. Ko da kai auren soyayya yana iya shiga ai. Ke nake ba za ki kula ba. A ba zan taba kula ba gaskiya mun dai mun rabu insha Allah shikenan. Ko abin da ya fitat ne ba za mu yi abin da bai katar ba ba za mu yi ba gaskiya. Yadda ku yi abota. eh to gaskiya zan iya yadda mu abota amma da sharaɗi guda biyu sharaɗin shine idan har mun yi zaman mutunci e za mu ci gaba amma idan an yi rabuwar da ba ta kirki ba ko hanya na gan shi ma ba zan nuna na san shi ba gaskiya ba za a taya ba in dai kana da tunani musamman ma a ce ko in kin yi aure ai kin ga na riga na ce miki sai dai a yi zumunci kina nufin ko da kin yi aure tsohon saurayinki zaki iya mu'amala a gaskiya zan iya tabbas na gaya miki idan har mun yi zaman mutunci to ai mun riga mun zama yan uwa kuma ba zan boye wa mijina ba zan ce wannan tsohon saurayi na ne zaka iya misali idan kai aure zaka iya ci gaba da kula budurwarka gaskiya ina ganin ba zan iya ba saboda ina ganin haka kamar cin amana ne a tattare da ita musamman tunda na yadda da ita na amince da ita kuma soyayya ce ta sani na aure ta saboda haka ina ganin ba zan iya kula wata ba tafiya ta tafiya to in tafiya ta tafiya wannan mai bi watakila kin san a rayuwa kuma yana iya canza watakila ta daina suna ko kuma wani abu ya yi dalilin da zai sa ko ni na <laughs> a ni ai ko da na daina santa zan iya neman wata wacce zan iya ganin cewa ina santa raina ya kwanta da ita sannan sai na zo na aure ta sai mu zauna tare ito eh za a iya yi amma dai misali wai kamar in dai muna taron kuma ina ra'ayinta ina ƙaunarta kuma soyayya ce ta sa ni na zo na aure ta gaskiya ina ganin ba zan iya ba amma in dai an samu matsala tafiya ta yi tafiya dole kam zan nemi wata. to a gaskiya ina aure ba zan kula wani ba saboda na gan shi ina son sa yana suna to me kuma wani namijin zai mu wai tsohon saurayi irin sai a ce abota abota ai na rufe abota duk ran da nayi aure to ranar zan karya sim ko ba a karya mun ba da kanki zaki da kaina zan karya to me zan yi da wani abota me na rasa ina son shi yana sona to me kuma zan yi da wani me zai min wanda Allah bai min ba sukan shafa wani abu ba ne tunda fahimtar juna ce take sawa a ci gaba. Gaskiya in an yi haka na ci amana ni fa ko saurayi ina son shi a waje ma ni ba zan mishi kishiya ba da kuma na aure shi saboda ina da zafin kishi. gaskiya da gaskiya mm. ma ne mm. afi mala ai masu karya kafafuwan nan ma duk sabon eh? kishi eh amma kin ga wannan magana da ta ta karshen nan mm. tace idan tana da saurayi ba ma sun yi aure ba in tana son shi ba za ta mai kishiya ba kuma wannan ma ka ka rufe wani kofar wani abu ya shuka ya shukara shigowa kar an dan akwai fashe dan fa mm-hmm. to ai shine ma da yawa kuma yanzu har da zamanin da ana ganin waya eh. su mm-hmm. Instagram din nan su Facebook sannan sa eh, kuma dawo kusa eh amma da zuna magana kafin shigowar Maryam da zuna a kasa kin ga maganar da kamar muke da muke tattofawa mm. ya danganta wani lokaci da mm. niyyar da aka kula juna saboda akwai wanda zaki ga mm. sun yi auren amma za ki ga akwai budurwar can a waje amma za ki ga kuma lokaci mutunci ya shiga tsakani har da iyalin gidan ana kuma samun irin wannan to ya danganta da niyyar ni ina ga da ta shiga abin Mm. yawa amma kamar ita nata abin da yasa dole ta dauke kafa a kai saboda ita fa miji ɗaya dole za ta aura gaskiya magana sai sa ayo da kai kaga wata ce ai mata eh, laifin sun fi yin haka kuma da gaske din ma dan eh, da har ina cewa mu zan mun fi laifi kuma kaga da mm, Usman mm, ana ganin da eh. kaman ai yaran ta ce wata za a yi mata aure tana son wani amma a zamanin nan ba soyayya ba ba soyayya bace na zamani na zamani ba yanzu wai kenan ba ba wani magana abota tsakanin namiji da mace to a ce to kila mm. kun yi wannan mutuncin nan mm. sosai to abu dai kawai dai bai yi ba mm. to kamar kinga da kowace ce eh, a imijin ta ya sani to kinga imijin eh. ta ya sani ya san eh, mutunci zaki iya mutunci da matar shi kila kun yi shi ma eh akwai wanda ma hmm? saurayin hmm? ne can kila sai kaga sun zama abokai da mijin ya danganta to wannan mutuncin ko in an san mutuncin juna wannan da sauki hmm. amma yar kewaye yar waken zagaye wani ai bata san shi ba ma <laughs> ba saurayin ta ne amma kuma tana gida gida wannan sai ta samu ta sosai Allah kyauta Allah kyauta to Allah ya samu dace ai za a ji ra'ayi kan mabambanta sosai <laughs> to yanzu bari mu ji daga masu tsokaci akan yau da kullum malam Ali Amin da Hajiya Badiya Dauda Mani a ah, gaskiya wani abu ne mai ban takaici gaskiya wannan abu ne wanda kwata-kwata bai dace ba ko a dabi'ar mu da al'adar mu na musulmai na hausawa da su dai wannan ne bai kamata ba wannan abu ne wanda kwata-kwata al'ada ce ta masu cin amana kuma wannan fasikanci ne ma zan ce wannan ba abu bane wanda kwata-kwata bai kamata a ce irin wannan abin yana faruwa saboda an nuna kenan ba a daraja aure ba a daraja mutunci da kuma sauransu. Hajiya Badiya kina ganin kamar auren dole na daga ciki kamar wanda kila wanda ta aura din ba ta son shi ko kuma shi wanda ya aura din bai san ta yana daga cikin abin da ke kawo haka? eh to gaskiya auren dole yana da wannan illa saboda mun san yadda soyayya kake balantana da yara wanda akwai sauran yara ta sun ga cewa ga wanda da nake so amma an zo an sa yanzu dole na auri in ko wata daban wanda ba da shi nake soyayya ba shi haka din yana kawowa auren dole gaskiya yana zai kawo haka. To wasu kuma na ganin kamar hada kwaɗayi yanzu na zamani ya zo da kwaɗayi wata in ta je kila mijin wanda ta aura bai da hali sai ta koma tana bin samarinta da ta rabu da su saboda su suna da hali. Haka ne? Kwaɗayi yana jawowa kuma yawanci matasanmu yanzu za in kun lura cewa ba kamar lokacin iyayenmu ba ne da sun san cewa komai lokaci ne. yanzu ba su da wannan dangana na cewa komai lokaci ne. Za ka fara da miji kila ko miji ko mata da kuka yi aure dukkan ku ba wani mai wani abun a zo a gani kila ko kuna dan zaman ku a dan gidan ku na lamani kila ko mota hawa babu a shiga bus a je a shiga mashin a mm. amma kuma daga baya sai Allah kuma ya buɗe hanyar da za a sa a zo a zama rayuwa su zo ta daidaita komai ya zo ya wadata to wasu ba su da wannan haƙurin wasu kuma ba su da gane cewa komai yana da lokaci ba wannan dangana to wannan kuɗi na iya ja mu mata saboda muna da ɗan rauni haka muna iya zaunan wannan kawayen namu suna jin daɗi yau su sa wannan a gobe su sa wannan zinari mm. suna mata suna da waye saboda haka zai iya sa su suna da zuciya mai rauni zai iya sa su ga cewa a'a to na baya da halin da zai haka saboda haka ba zai fita waje ni ba wurin sauran mazan da suna za su iya duk abin da in na ba su abin da suke so su ma su yi ma abin da sai ki ga cewa wannan kwaɗayin gaskiya yana jawowa abin da miji ba zai iya a gida ba wasu ba su da zangana sai su fita waje su su nema a wurin wasu maza. akwai mm. wannan. To Malam Aliyu a ganin ka yanar gizo kamar su Facebook haka Instagram yanzu yana daga cikin abin da ke taimakawa ko kuwa? gaskiya wannan social media din nan kan da muke ciki yanzu abu ne wanda idan muka tsaya ba za mu iya yana da kyau ta bangare daya amma kuma ta wani bangaren idan muka duba yana ƙara kyawo lalata a tsakanin matasa ma hmm. wacce aka sai kuke ga kamar yadda ita yaya ta taɓa da wacce ga akwai abubuwan da za a zo ana gani saboda mafi yawanci kamar instagram hmm. instagram wato wani shago ne wanda za ki ana sa hotuna kuma yawancin hotunan na abubuwan shafan sha'awa ne motoci gidaje kwalliya kuɗi ga shi nan dai dai yana ƙara ana ƙara haskaka abin yi ne da abin duniya mm. eh, wannan abubuwan kuma gaskiya suna suna ƙara dawowa suna ƙara sa ne ya ce ga mace za ta je ta ga mota ita ma za ta ta ga shi mijin naka ba wai yana da hali ba ne ba ta shi yana da hali amma baya iya yin abin da ita take gani a kai yana kawo wannan lalatar social media ga gaskiya magana gaskiya idan aka tsaya aka duba yana contributing akan irin lalatar da kuma sauran rayuwa ce wanda ga kanan zaka ganta rayuwa ce ta ƙarya ta yawa mafi yawanci to kuma shi yake ƙara dawowa sai ke ga ce. kamar yadda ta faɗa mata suna da raunin zuciya idan suka ga abu ta su da su ma ya kamata su ma suna sha'awa su ma suna so zai da su kafin a sani sai mutum ya zo ya tsinci kanshi ya zo ya fada cikin wani layi tun daga gaisuwa an zo fara gaisawa da mutum a cikin inbox daga nan kuma sai zai ya zama da wani abu a gaskiya a gaskiya social media yana jawo wannan abin aiki to a ganin kamala aliyu mene ne makoma irin wannan soyayya tun farko ma irin wannan soyayya ma haramtacce ce a yana gaskiya tun nan kuma zan farko kuma akwai magana da ita ya yi ta yi daga fadi da take cewa tana ganin ah, auren dole yawowa eh to ana iya cewa hakan da kamar ni a ganina auren dole fa ba wai zaman yari ba ne kawai an yanke ma rai da rai ba ne mm. wannan abu ne wanda idan ba ka jin daɗin auren ka da an yi miki auren dole ko an yi maka auren dole abu ne wanda akwai hanyoyi da za a iya da za a iya warwarewa ba wai ya fata wani hujja ba ne mai karfi ba akan dole sai dan an yi maka auren dole za ka je ka koma kana kuma soyayya ko kana mu'amala da wanda suka riga suka yi soyayya ba ba kwata kwata ba ma magana ba ce wanda nake gani ba ya kamata a ce ana yi ba inda ko ma menene ina gani mafi akasari akwai rashin fahimtar aure kansa menene akwai rashin akwai karancin karatun addini ma a tare da matasanmu na wannan zamanin musulun. Sai hmm. saboda abubuwa da kama da ake yi za su akwai jahilci a cikin mutane ne ga sanar su karatu an je boko za mu irin digiri din da za su da amma mafi yanki abubuwan da suke za ba akwai karancin karatun addini a tare da mm. yana ganin na gani ya kamata iyaye da kuma al'umma a mayar da hankali a mai da hankali a dawo a zo a tsora yara a kan wannan hanyar sanin ya kamata menene ya dace menene bai dace ba saboda gaskiya ana samun matsaloli da dama a yanzu mm. matasanmu abubuwan rayuwar da ake da kake tsantar kansu a ciki babu sha'awar don abin da ya kawai sai dai a yi addu'a sai Allah zai gyara. Hajiya Badiya wata shawara zaki ba matasa musamman mata tunda wannan abu kamar su za a ga cewa ya shafe su saboda shi namiji na iya ikirarin aiko ya yi soyayya yana da damar ya kara to amma ke dai mace guda ɗaya aka ce ki aura to wani kira zaki ma matasa mata akan irin wannan soyayya ta zamani yanzu da ake yi eh to akwai akwai duk dama a irin al'umman da muke mun san cewa yawancin abubuwa ke dai aka fi kamawa yawanci da laifi namiji zai iya abu ya tafi wanda ba haka ya kamata ba tunda ba haka addini yake ba ko an faɗi cewa in yi abu kaza a yi maka abu kaza ba a ce wa namiji ko mace kowa ake faɗa amma a irin al'umman da muke ciki mace ita aka fi kamawa da mu yawanci a wannan saboda haka dole in kina mace ya kamata ki san cewa wani abun idan namiji ya yi ya tafi lafiya lau ba abin da ya faru ke mace idan kin yi shi ba haka ba na farko sai kira na ne ga iyaye saboda iyaye ma iyaye in kuna da 'ya'ya mata ya kamata a ce a kowane lokaci mata ƴaƴan nan ba wai kullum ana faɗa ana musu faɗa ana isa isa a'a akwai yaran da za a ana musu kulle a cikin gida ba za a ma iyayen ma ba za su lokacin da za su fi su fita waje je su yi abubuwa saboda haka dole ballantana mu iyaye mata ya zama na cewa mu mata muna kusa da su mun san abin da suke ciki a kowane lokaci mun ba su daman duk wani abu da yake damun su su faɗa mana kuma yanzu ya wuce auren irin wannan auren tilastawan da ake yi sai dai ka zaunar da yaro ka yi mishi nasiha auren dole fa ba wai cewa auren dole eh, ba bai da amfani ba yakan yi amfani da yawa mun sha gani hmm. saboda haka auren dole ba wai gaba ɗaya an tattara zama cewa bai kamata a yi shi ba akwai wanda aka yi auren kan ba su ba su so amma sai ki ga auren ya zo a cikin rayuwarsu saboda haka a duka gefen iyaye da na ƴaƴa ya kamata kuma yanzu lokaci ya canja yanzu ƴaƴan da za ki ga ko ƴan ƙanana ƙananan yara suke yi ma magana akwai yadda yadda za ta ansa saki masu su magana ba kamar yadda mu za mu yi ma iyayenmu ba a lokaci to dole mu gane wannan to ita mace ta yi yuzin wani abu a kan excuse din cewa a'a dan an yi min kaza zan yi kaza ko kuma ko tana da wani saurayi wanda da shi ke zai da aura amma bai Allah bai sa ta aure shi ba an zo an yi aure amma ta ci gaba da yin soyayya da shi a waje to maganan gaskiya shine in magana ta yi ta ɓaci za ta nemi saurayin nan ta rasa shi zai ta kai shi ita kuma ita a cikin halin ni kai saboda ba da za a yi a ce kina mata aure kina cikin kina cikin gidan auren ki zai kina yin abu ko ba dan ko ganin ƴaƴan da ko kika haifa ko kuma za ki haifa nan gaba ana cewa kaka bar ma ɗanka abun faɗi ko Ka akwai abubuwa da ita mace dole ka yi shi sai ta gwada ta gani shi in bayan wannan abun zai tafi mun daidai ko kuma ya zai ya zai ya zai zama a rayuwa ta ya rayuwa ta za ta zama za ta kasance ba a kashi an ɗaura miki aure kina gidan mijinki aure amana ne kada ki ci shi tsakanin ki da mijinki ba wani ba ruwan wani da zai zo daga duk namijin da zai nemi kina cikin gidan aure to tabbas ba san ke yi ba to ni shi ne shawara na ta kiyayi duk wani wanda namijin da zai zo daga waje ya neme tana cikin gidan aurenta saboda shi ba zai so a yi ma matar shi haka ba to duk namijin da ya yi ma mace haka ya neme ta ne don ya ci amana ta kuma don ya ci ta ba yana mm. shine shawara na. To mun gode kwarai Allah ya sa wanda aka yi domin su sun ji. Mala Aliyu mun gode kwarai. To mun gode. Aja Badiya mun gode kwarai. Eh. Lallai kun tattauna. Mm. Wai ta karin magana Hausawa guda biyu aka ce wai wayo ya san naki. Mm. Mm. haka kuma kura ta san gidan mai babban sanda to mm. kowa sai ya kiyaye kenan mm. eh. kuma Allah ya sa dai waɗanda aka yi domin su din sun ji kuma za su hankalta amin amin dan gaskiya abun kan da suka tattauna musamman musamman maganan da wannan ta na karshe eh, ya take cewa duk wanda zai zo ya nemi ki kina gidan aure gaskiya ba san ke ki ba to me eh, ta riga ta aure me ya rage zai za miki ne na ja sun kira mu Hello? Ah, ba ta lokaci. Salamu alaikum. Naija ko Nijar? Niger, Niger, Jamhuriyar To, to, yau mun samu kira daga Niger. To, sani da zuwa. Kuna lafiya. Lafiya, lalau. To, kai me zaka ce kan wannan maudu'in na yau? Ito eh, gaskiya don na saurare ku na ji abin da yake kasancewa mm. abin nan dai kawai zaman ruwan dare ne ga mu duniya mm. au hadda nan Niger ma ah, hadda nan Niger ma Han Niger? eh ya ce duniya duniya <laughs> Mm. ubangiji Allah sa dai kowa ya gane amin babba kowa dai ya gyara halin shi amin mun gode kwarai mun gode sosai ga wani daga Bauchi eh waye daga Bauchi mu'azza daga Bauchi Akara? ba mu'azza Hassan daga Bauchi oh mu'azza to malam mu'azza muna jin ka to akan wannan maudu'i ne da ake tattaunawa da shi gaskiya mm. abu ne wanda yake da mahanga kusan guda biyu da hango saboda idan aka ce kamar mace da take gidan miji mm. da kofin sauyinta mm. kamar mu matasa a yanzu mukan ɗauke shi kamar wani abu mm. na wayewa da zaɓe shafi rayuwa na western world da turawa haka amma kuma muka mahanga ta addinin mu hmm. da kuma al'adunmu mu hmm. dai a matsayin mu na hausawa hmm. bai dace kwata-kwata a ce mace ta yi aure kuma tana mu'amala da wani namijin kamar yadda matan nan ta faɗa na ƙarfi a maganar ta cewa duk mijin da yake miki kan aure ba masoyin ki bane makiyi ne eh, kamar yadda hajiya badiya ta ce da gaske cewa mu matasa a yanzu wannan lokaci muna da kamar yadda shi ɗan malami ya faɗa karancin wayewa na addini mm. mukan yi watsi da abin da addinin mu ya mm. karanta gaskiya kamar ni yanzu a mm. matsayina na ɗa namiji wanda nake da mace in har na ga wani namiji yana alaka da matana gaskiya dole wani zargi zai shiga tsakani. To kai baka yanke kafa ke. Eh shi to da sauki dai ka yanke kafa. Ga wani nan daga <laughs> eh, Nasarawa. yawa Hello? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Suna na shafa ne katin magaji dan ya Musa kuma jihar Nasarawa. Kamar barka da aiki. Barka da shigowa ne <laughs> <laughs> To gaskiya wannan maulu'i kun dauko maulu'i ne matukan cika da wukage. Hmm. Don kam duk mutumin da za a ce wai ya auro mata kuma ya kasance matan nan tana nan tana soyayya da tsofaffin samarinta to ta haɗo ta kawo fitina. Hmm. don a gaskiya fi sabilla yadda kika san kamar ta zo da wuta ne ta sa a wannan gidan don in ba an samu wanda zuciyan shi na da nisa ne ba dole ne ya rika yawo da wuka cikin ajiyun shi. To. Kuma ya tattare akwai rashin gaskiya da hmm. iyayenmu mata hmm. ko ina irin wannan abun yana iya faruwa musamman ma 'yan uwanmu iyayenmu kuma fulani. To Malam shafali Wannan nan wannan abun ake rika samun wannan batancin. Malam kana ji? Za su ji wannan su kuma gyara ɗabi'unsu ga baki ɗayanmu da fatan za ku tashi lafiya. To mun gode baka ci tambayar da nake sa in baka ba. <laughs> Eh, Shafale yana ta yana ta shafawa eh bai eh, cin tambaya. Alhamdulillah eh. eh. To bari mu ji kafin wani ya faɗo. Eh salamu alaikum. Salamu alaikum. Da wa muke magana? Eh ni ne ina magana kuna magana ne daga Umar daga Cibab. To Umar muna jin ka. Eh, a cikin abin da ni na gani a kan irin wannan ma'adu'i hmm. shine gaskiya idan aka lura aka duba kuka zura kuka duba hmm. yawanci abubuwan nan da ke faruwa yawanci daga mata ne hmm. sabida idan tana soyayya da saurayinta na da har da zo ta yi aure har soyayya ya yi nisa in dai mace mai gaskiya ce dole ta zauna da mijinta amma ta manta da waccan soyayya kenan kin dan dole tangarɗa za ta samu yadda za ta yi ta rabu da wannan mijin nata ta dawo inda ta gida. Hmm. Kin gani? Hmm. Sai sa amma mu ma maza muna da sakaci gaskiya. To Malam Umar kana ganin ta wani gefen ba soyayya ba ce ba kamar kila kwaɗayi ne? A kwaɗayi ne wannan ba soyayya ba ne kwaɗayi ne. Hmm. Saboda a lokacin da Dan wasu aika ga suna auren wa'anda suke so din. Yana ba abubuwa da yawa. Kila wanda take soyayya da shi a ɓoye? ya zama to abun da take samu a waje kuma ba ta samu hakan a gidan mutunta kin dan dole abun ya zama kwadayi hmm. To Allah ya sauke. Eh, ya ce daga Chibok ya kira ko? Eh daga Chibok ya kira. To mun gode sosai. Mun gode kwarai. <laughs> To to Allah. Kwaɗayi mabudin wahala. Eh kuma wai wanda ya hawo mota kwaɗayi to zai sauka a tashar walakanci. Hmm. Sosai. <laughs> Sai a ce a kiyaye. Ga wata Bilkisu Abdullahi hmm. Gumal ta ce gaskiya kamar yadda wata 'yar uwa ta ce tun a waje ba za ta iya yi wa saurayinta kishiya ba. ni ma kuwa hakan take tun a waje shi kaɗai nake soyayya da shi har muka yi aure hmm. maganar abota kuma ai ta ƙare in mace ta yi aure hmm. ga wata mai mana buba ta ce kuma ba komai yake sa mace take son yin abokantaka da maza bayan aure ba saboda tana ganin mijinta shi ma yana mu'amala da mata wai a mm. matsayinsu na friends nashi wanda yin haka ba daidai ba ne. To mijinta ya faɗa fada wuta ita ma ta fada wuta. To Siraja Sira <laughs> cewa eh, wasu matan ba dangana ne da abin da Allah ya ba mazajensu. To Allah ya sauke. To duka duka kuma a nan muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin Usman Ahmad. Maryam Bashir Bugaji. Sai kuma Daniel Brown da ya haɗa mu na sauti da kuma injiniya mu Vasco sai Ibrahim Jirmai da ya haɗa mu da ku kai tsaye ta Facebook Live. Ni Safina ta sada so dangi ke muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Sai kuma gobe da izinin Allah. Yau da gobe